Yeah. Underscore ne wannan lips ne. Ever kai babuwa sai. Zan aiki. Ifar aiki. Sun sadam ke eh. Sun sadam ke eh. Kagar mu wanda ke eh. Rafu ke eh. Sun sadam ke eh. Sun sadam ke eh. Sun sadawa rafu ke eh. Kagar mu wanda ke. So ka ja da mu. Ka iya da mu. ko ka iya ga kanka ya fi kuma da mutunce malam kasara ka daga nema da fadara ko ka guje wa shiga tara lokacin ya zo a rasu da ya mun zo mai uwa a burugu ba a bashi kanzo zazzalam ke eh zazzalam ke eh zazzalawa rasu ke eh zazzalam ke eh zazzalawa rasu ke eh kaka kai raka kai kus kus ba su kaka kai kus surke takadaka rap surke zazzalawa rap surke malar katara kaga ɗanyi mara bandara to ga gujewar shi katara ke shi katara sassan ne maka fara a sai ka dubara Allah ka hana mu asara kai mai mutum bacci ka nemi aboki na ce mai hakuri zai zarce kana abar ma hakuri zuciya mai dogon buri dogon goro na tana yan zanzana garin kumbari garin kumbari in ya gare mu tsoro babu tsoro babu in dai kana da mu za mu ba haka ta daga raka daga tunda mun fara kuma mun fara godiya ga Allah ya ba mu basira a zamani yaro ake koyo da sannan ake koyo magidan za mu yi musu gwalo kai raka daga raka daga